بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى من الدين أما بعد هو ما سؤال بركة إني مكو جيسا أن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة وانا اللوكتي كون بركة مودة سادوا أشكي وانا شري نامو نتارن البركة شرين نندا أكي مشي تاكيدا ni'imar Allah jama'a masu kallonmu muna bayani akan ni'imar Allah tabaraka ta'ala da muke rayuwa a ciki wata ni'ima babba wadda ta fi kowace ni'ima girma wata ni'ima wadda hatta addini ba ta yiwuwa cikin kwanciyar hankali musamman ibada nake nufi ba ta yiwuwa cikin kwanciyar hankali musamman idan ba wannan ni'imar ita ce ni'imar kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah tabaraka wa ta'ala yana goranta haƙurai shawa akan ya sanya garinsu garin makka gari ne mai wato kwanciyar hankali ba a yaƙi a cikin garin Allah ya ce awalam na wakilan haraman aminan yuci ba ilahi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna awalam na wakilan haraman aminan Allah ce ashe ban makana musu mun ba su wani gari harami aminan wannan garin mun sanya su a cikin garin sun zama mahukunta a garin sun zama jagorori a cikin garin gashi da natsuwa da kwanci hankali garin babu tashin hankali babu yaƙi Yuzuba ilai samaratu kulli shay'in ana kawo kowane irin nau'i na 'ya'yan itatuwa garin ba sa noma amma kowane ɗan ice za ka same shi a garin ya fi na garinku kyau ya fi na garinku daɗi tun daga wancan zamanin har ya zuwa yau haka za ka samu allah ya sa garinsu yana da aminci a wata ayan allah yake ce musu awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhatafu nasu min hawlihim wai ba sa kallo ne ba sa da masaniya ne ba sa kallo an naji alna haraman aminan mun sa makka makka ta zama harami kuma cikin kwanciyar hankali mai aminci babu yaƙi wai ta nasu min haulihim amma a garurukan da suke ko ƙasashen da suke gefensu yi ta nasu ana wawwabce mutane ana sassace mutane ana karkashe mutane amma su suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali Allah yana gaya musu sa'an nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara gaya musu a cikin suwarta ƙuraish fali abudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su ba sa yunwa ko ba sa cikin tashin hankali ba sa cikin yaƙi ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro ba su gode ma Allah ba da su ake yi a farkon al'amari amma kai ma da kai ake yi ba ka cikin kwanciyar hankali ba ka cikin aminci daya kake daya kake masallacin juma'a in ka je sai ka ɗaga hannu an sa ka bomb detector a jikinka an dudduba cikinka sannan ka shiga amma yanzu kana tafiya lami lafiya ba ka jin tsoron kowa sai Allah amma ba za ka gode ba dan adam ba za ka gode ba shinkafa ke gabanka yar gwamnati ce ko yar waje muna da gyara a cikin al'amuranmu Allah ya gyara mana Allah za ka ga yana goranta wa bayinsa musamman wanda ya ba su aminci da kwanciyar hankali a ƙasashensu. su yana tuna musu wadkuru wadkuru ya ce idan an kalilun musad afuna fil ardi kafuna an yi ta kafa an-nas ya ce wadkuru ku tuna yayin da idan tun kalilun kuna yan kadan ba ku da yawa ta kafuna an yi ta kafa an-nas kuna jin tsoron kar a zo a sassace ku ko a zo a kawo muku hari a gaggama da ku fa'awakum Allah tabaraka ta'ala ya tattaro ku wa yadakum bi nasrihi ya taimake ku da taimakonsa wa yadakum min tayyibat Allah tabaraka ta'ala ya shirar da ku ko kuma ya azurta ku daga dan ababe la'allakum tashkuruna an muku haka ne kun dun kwa gode jama'a mun gode mafi mu ba sa godewa dan uwa mai albarka hakika a bayan musulunci babu wata ni'ima da ta kai kwanciyar hankali da zaman lafiya bal musuluncin ma baya yiwuwa ka yi shi da kyau in ba kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya amintar da mu a ƙasashenmu wallahu a'lam wa sallallahu ala wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh